Masaka. Justice, justice. We demand justice. Yadda wasu 'ya'yan ƙungiyar Islamic Movement of Nigeria suka gudanar da zanga-zangar lumana inda suka mame ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya da ke nan Abuja domin neman a sako shugabansu Said Ibrahim El Zakzaki. Abdullahi Muhammad Musa shine jagoran masu gangamin an je an harbi jagoran mu an ji mishi ciwo yanzu idon shi ɗaya ma baya gani kuma sun aje sun ki sake shi su basu kai shi kotu ba sun ce bai wani laifi ba suna kare shi ne to wani irin kariya ne kake ba mutumin da ka je gidan shi ka harbe shi ka kashe mishi ƴaƴa kuma ka ki ka sake shi ka ƙi ka kai shi kotu saboda haka kuma human right commission ba har yanzu ba su yi wani abu mun zo nan so da daman gaske ko lokacin amma ran da burita ya zo nan kawai ce shi mutum bakwai kawai suka kashe sai suka fitar da report A akan cewa an tare mishi hanya an wulakanta shi dole a hukunta wanda suka abin nan to kaga wannan rashin adalci ne shi yasa muka sake dawa gurin su ya kamata su a matsayin su na hukumar kare haƙƙin bil'adama su magana akan cewa babu wata doka da ta ce a kama mutum a aje shi ba a kai shi kotu ba a kai shi kuma ba abinda nake ce maka shine ita fa gwamnati bata kai malam kotu ba yanzu ba magana a jira kotu bane ai suna zuwa kotu sun zo kotu sun ce suna kare shi ne to bai son a kare shi ba ma san irin wannan kariyar Motar Abdulrahman Awal, ɗaya daga cikin jagororin wannan zanga-zanga, ya nuna takaicin yadda hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya ta ɗauki matakin gaugawa yayin da babban hafsan sojin Najeriya, Laftanar Janar Tukur Burata ya kawo koken cewar 'yan shi'a sun tare masa hanya a Zaria. amma sai gashi wata da watanni tana ta jan kafa dangane da nasu koken lokacin da aka yi an zariya gaban sojoji laftanar janar burtai yusuf burtai ya zo ya kawo ƙara a gurin su dangane da cewa an yi ƙoƙarin hallaka shi sun yi zabura awa ashirin da hudu suka fitar da panel wanda zai bincike dangane da haka to mu kuma fa yau wata watanni goma sha ɗaya da wannan an babu wani abu da suke cewa dangane da wannan to yanzu ta kamar me kuke so lallai su fito su ruwa su yi tsaki dangane da wannan taka haƙƙin ɗan adam ɗin da ake wa 'ya'yan wannan abun a dakatar da shi sannan sannan kuma a gaggauta sako mana da jagoran mu. To sai dai kuma babu wani jami'i a hukumar kare haƙƙin bil'adaman da yadda ya ce komai kuma jami'ar hulɗa da 'yan jaridu ta hukumar ta ce babban sakataren hukumar ne kadai ke da ikon yin magana da 'yan jaridu yayin da kuma ta ce mana baya nan. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.